mai kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka zaka ji mu da matakin haɗin gwiwar da Nijar da Mali da Burkina Faso suka ɗauka na sanar da ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS. A wani labari na daban kuma za ku ji mu da cewa Burkina Faso ta ce dakarun Rasha na iya taimaka mata wato a yakin da take yi da 'yan ta'adda.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 matakin haɗin gwiwar da Nijar Mali da Burkina Faso suka ɗauka na sanar da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS. Daga cikin muhimman labarun makon jiya da shirin ya sake waiwaya domin bitar su akwai matakin haɗin gwiwar da Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka ɗauka na sanar da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS. Wato dai sun ɗauki wannan matakin ne dai na ficewa daga ƙungiyar ECOWAS saboda sun ce wato ƙungiyar ta sauka daga kan wato doron da aka riga aka shimfiɗa ta a kai wato ta sauka daga kan kundin tsarin da ya ya wato sharɗa na ƙungiyar ta ecos ko kuma cdao abubuwa dai sun ci gaba da wato ruruwa tsakanin waɗannan ƙasashen da ma ƙungiyar ta ecos a inda wato ƙasashe biyu a yanzu haka sun sanar da wato ficewar kuma tare da miƙa wato kwafin takardarsu na ficewar a hukumance abinda masana da kuma masu sharhi suka yi ta ba wato ecowas shawara kan ganin yadda wato za ta yi domin sulhunta wannan batu da ke ci gaba da wato dambarwa tsakanin waɗannan ƙasashe wato na mali burkina faso da kuma jamhuriyar nijar a wani labarin na daban kuma za ku ji mu da cewa burkina faso ta ce dakarun rasha na iya taimaka mata a yaƙi da take yi da na 'yan ta'adda shugaban gwamnatin sojin burkina faso wato captain ibrahim tarore ya ce babu sojojin rashan da ke yaƙi da ta'addanci a ƙasar a halin yanzu sai dai bai yanke ƙaunar yin hakan ba a wato nan gaba a makon da ya gabata ne wasu kafafen yada labarai suka rawaito cewa akwai sojojin rasha guda dubu ɗaya da aka shigo da su ƙasar don yaƙi da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi lamarin da ya janyo wato muhawara a cikin faɗin ƙasar taurare wanda ya kwace ragamar mulki a shekarar 2022 ya mayar da hankalinsa ne akan abin da ya shafi kawar da matsalar tsaro a ƙasar da ke yankin sahel kuma a ganawar da aka yi da shi a tashar talabijin ta ƙasar ya ce idan da buƙatar shigo da dakarun rasha don yaƙar matsalar tsaro a nan gaba wato za a yi hakan tarore wato tarore ya ce dakarun rasha da ke ƙasar suna taimakawa ne da aikin horar da sojojin ƙasarsa ba tare da sanya hannu a yakin da suke da 'yan ta'adda ba burkina faso ta shafe shekaru tana fama da rikicin ta'addanci sakamakon ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke da alaƙa da ƙungiyar is waɗanda kuma tuni suka fara wato aiki a ƙasashen mali da nijar tunda sojoji suka karbi wato mulki a burkina faso a ƙarƙashin kaftin taurari suka karbe mulki a watan satumbar shekarar 2022